Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin da ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Lahadi 30 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Yayin da hukumomin Najeriya ke cewa suna kokarin dawo da ɗalibansu, ƙungiyar tsaffin ɗaliban ƙasar ta yi gangamin addu'o'i a Kano. baccin makomar 'yan jaridar amurka da ke tsare a kasashen duniya daban-daban shine mamaye jawabin shugaba joe biden a yin taron liyafar cin abinci na ƙungiyar wakilan kafofin yaɗa labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta white house a karan farko sauran addinai a birtaniya za su shiga a dama da su game da tsare-tsaren ba da sandar girma ga sarki charles na uku kanun labaran kenan to a bangaren rahotanni kuma karin farko ofishin jakadancin najeriya a sudan ya yi martani kan korafe-korafe da ake ta yi dangane da matsalolin da ake fuskanta wajen kokarin kwashe 'yan kasar musamman ɗalibai da suka makale a sudan mai fama da yaƙi. the embassy is not in charge of the bus contracts We have not received any money Ya ce da farko dai ba ofishin jakadancin ne ke tafiyar da motocin da ake aikowa domin kwashe ɗaliban ba. To kamar kowace ranar Lahadi yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulra'uf ke shiryawa ta kuma gabatar. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. a najeriya yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da 'ya'yansu gida ƙungiyar tsafin ɗaliban da suka yi karatu a sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a kano domin neman allah ya kubutar da ɗaliban na najeriya daga tarzomar da take wakana a can ƙasar sudan na'ibin limamin masallacin Juma'a na alfarkan da ke birnin kano dr umar wanda ya jagoranci taron addu'ar ya bukaci hukumomin na najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen suna kubutar da ɗaliban. A shekaran jiya Juma'a ne hukumomin Najeriya suka yi jigilar ɗaliban nasu da ke karatu a ƙasar ta Sudan zuwa kan iyakar ƙasar da Masar a wani yunkuri na kwashe su zuwa gida Najeriya. rahotanni na nuni da cewa kusan ɗaliban najeriya ne kawai suka rage a ƙasar sudan tun bayan da ƙasashen duniya suka fara kwashe ɗalibansu bayan da tarzoma ta ɓarke a ƙasar Batun 'yancin 'yan jaridar Amurka da ke tsare a kasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na kungiyar wakilan kafofin yada labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. Shugaban ya bayyana damuwa kan yadda wasu gwamnatocin kasashe ke ci gaba da cin zarafin 'yan jarida da dama. muna aika saƙo ga duniya a sani cewa cikakken 'yancin 'yan jarida shine 'yancin al'umma don haka 'yanci da horiya ga kafofin labarai baya nufin kiyayya a cewar shugaba joe biden shugaban wanda ya isa wurin taron liyafar bisa rikir mai ɗakinsa madam jill biden ya yi ganawar sirri da iyalan evangelist kobik wakilin mujallar wall street journal wanda ke gidan kurkuku a ƙasar rasha tun a watan jiya na maris hukumomin rasha dai na tuhumar mr eban da aikata laifin leƙen asiri zargin da mujallar tare da gwamnatin amurka suka musanta a ci gaba da ba da bayanan yau da kullun da ma'aikatar tsaro ta birtaniya ke fitarwa game da mamayen da rasha ke yi wa ukraine ma'aikatar ta ce hukumomin rasha na ɗaukar tsauraran matakan ladabtarwa a kan dakarinta rahoton da ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta wallafa a shafinta na twitter ya nuna yadda kwamandojin rashin ke sanya dakarunsu a can na ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka yi wa rufin kwano kuma ake yi wa lakabi da zindans rahoton ya ce akwai rahotanni da dama daga dakarun na rasha da ke cewa an sanya su a ƙarƙashin zidans saboda dalilai daban-daban ciki kuwa har da yunkurin fita daga aikin soja da kuma waɗanda aka kama da laifin shan barasa. tsauraran matakan ladattar sun ƙara zafafa ne tun bayan da babban kwamandan rundunar sojojin ƙasar ya kama aiki a cikin watan janairun bana a hannu guda kuma wani jirgi mara zuwa na dakarun ukraine ya kai farmaki a tashar albarkacin mai ta crimea a rashi jiya asabar yayin da shugaba vladimir zelensky ke shan alwashin cewa zai yi maganin 'yan ta'adda da ke kai wa ƙasarsa har-hare harin na jiya asabar da ukraine ta kai tamkar martani ne ga wadda rasha ta kai mata a shekaran jiya jima'a a tsakiyar birnin oman an jima kaɗan mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni karon farko ofishin jakadancin najeriya a sudan ya yi martani kan korafe-korafe da ake ta yi dangane da matsalolin da gwamnatin najeriya ke fuskanta wajen kokarin kwaso 'yan ƙasarta musamman ɗalibai da suka makale a sudan mai fama da yaƙi hakan ko ya biyo ne bayan wata jita-jita da ke bazuwa da ke zargin cewa wasu ɗaliban da ke cikin halin ni'iya su a can sudan ɗin suna shirin kai farmaki wa jami'an jakadancin najeriya da ke sudan da iyalansu domin nuna fushinsu akan halin da aka bar su a ciki ga cikakken rahoton yayin da kasashe da dama a faɗin duniya ciki har da nahiyar afirka suka yi nisa wajen ƙoƙarin kwashe 'yan ƙasarsu da ke sudan sakamakon barkewar ƙazamin yaƙi har kawo yanzu babu rahoton ɗan najeriya ko ɗaya da ya sami dawowa gida ta hanyar wani shiri ko ƙoƙarin gwamnatin ƙasar gwamnatin ta najeriya ta bakin kakakin fadar shugaban ƙasa garba shehu ta tabbatar da cewa akwai miliyoyin 'yan ƙasar ta da ke zaune a sudan ciki har da dubban dalibai da ke karatu a fannoni daban-daban na ilimi a kasar waɗanda kuma ta ce tana ƙoƙarin ganin an kwaso su zuwa gida. al'umma 'yan najeriya da sudan ba ƙaramin yawa ne da su ba ɗalibai kawai dubu biyar da dari biyar wanda ma'aikata daban-daban da suke a ofishin gwamnan jakadanci na najeriya da ke karatu. don asali za a bi a tona a ga waye dan najeriya a sudan za a kirga mutum bai gaza miliyan takwas ba saboda haka gagarumin wato matsala ce najeriya ta ita. to amma har kawo yanzu ba a sami nasarar hakan ba duk da yake wasu rahotanni na bayyana cewa an soma jigilar 'yan kasar ta mota daga sudan din zuwa makwabtan kasashe inda ake sa ran kwaso su zuwa gida ta hanyar jiragen sama hakan ya haifar da fargaba da tababa tare kuma da fusata ɗimbin ɗaliban da suka makale a sudan din har ma da iyayensu a gida najeriya dalilin da ya sa karon farko jakadan najeriya a sudan safiyu olaniyan ya fitar da wata sanarwa ta murya inda yake bayyana matsalolin da suke fuskanta a kokarin kwashe 'yan kasar daga sudan the embassy is not in charge of the bus contracts Ya ce da farko dai ba ofishin jakadancin ne ke tafiyar da motocin da ake aikowa domin kwashe ɗaliban ba. Ba mu da wata kwangila, ba mu karɓi ko sisin kwabo daga kowa don ɗaukar hayar mota ba. Namu kawai shi ne tsare-tsare. Ma'aikatar jin kan jama'a da hukumar agaji ta nema su ne ke da alhakin ɗauko hayar motocin. tsarin da aka yi wanda ya fuskanci matsala a can najeriya ne aka tsara shi the present arrangement that appear to have broken down was also midwifed in Nigeria. To sai dai ya ce ofishin jakadancin yana tuntubar hukumomi a can Abuja domin samar da hanyoyin sake gyara tsarin saboda ɗaliban na cikin mawuyacin halin da suke buƙatar ɗauki na gaggawa. Akan haka Olaniyan ya buƙaci ɗaliban da su ƙara haƙuri kasancewar akwai jita-jitar za su ɗauki wani mataki da bai dace ba. I am hearing that you want to you are planning to attack the family of officers. The officers and myself are all as vulnerable as you are. Ina jin cewa kuna shirin kai farmaki ga iyalan jami'an jakadanci. Ku sani cewa da jami'an jakadancin da ni duk muna cikin mawuyacin hali da hatsari kamar ku. Ba mu da abinci kamar yadda ba ku da shi, ba mu da ruwan sha kamar ku, haka ba mu da wutar lantarki kamar yadda ba ku da ita ba muna zaune ne wani wuri daban da ku ba saboda haka duk halin da kuke ciki mu ma muna cikinsa dangane da waɗanda tuni suka isa kan iyakar sudan da masar ambasada olanian ya ce suna buƙatar tantancewar jami'an tsaro domin su sami tsallakewa domin shiga masar ɗin wacce har yanzu ba su samu ba amma ya ce suna aiki tukuru domin tabbatar da ganin an shawo kan matsalar masu fashin baki a najeriya tare da iyayen ɗaliban da ke cikin uku ba duk sun saka ayar tambaya kan yadda gwamnatin najeriya take aikin kwashe ɗalibanta ta hannun ma'aikatar jin kan jama'a da hukumar nema saɓanin sauran ƙasashe da suke amfani da rundunonin soji tare da jiragen sojojin domin fitar da mutanen su daga kasar ta sudan mai fama da yaƙi. mu tsammanin muna ganin cewa idan an ce irin ana yaƙi za a kwashe ƙasa na gaggawa muna ganin kamar cewa da a aikin soja ne wato misali ƙasashe kamar yadda muka samu bayani cewa sauran ƙasashe din sojoji suka tura suka tura ta ruwa saboda akwai tashoshin ruwa da kuma wasu tashoshin jirgin sama da ba amfani da su to kamar wasu ƙasashe musamman amerika da sauransu cewa sojojinsu suka tura da jiragen yaƙi suka je suka kwashe mutanen su don zaci cewa za a je su ma ta wannan portin a kwashe su a shigar da su ta ethiopia kamar yadda ta muna suka yi muna bayani cewa wani ta wannan bodan baya da nisa sosai to sai muka mamaki kuma hukumomi sun ce kuma sai sun shiga da su a ƙasan alkahira abinda muke fata dai cewa dai ko mai gwamnati za ta yi ta gaggauta taimakawa ta kwashe wa'annan yaran Tumadilla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya. labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a karan farko sauran addinai a Birtaniya za su shiga a dama da su game da tsare-tsaren ba da sandar girma ga Sarki Charles na uku. Hakan na daga kokarin tabbatar da alwashin Sarki Charles na cewa zai zama jagoran haɗin kan kowa da kowa a ƙasar Ingila. ana sa shugabannin addinan budda da hindu da yahudawa da kuma musulunci za su taka rawa a matakai daban-daban na tsara bikin ba da sandar girman ga sarki charles kamar yadda ofishin archbishop na canterbury ya faɗa a jiya asabar kazalika a karan farko su ma limaman coci mata za su ga cikin jerin waɗanda za su gudanar da addu'o'i a yankin welsh da scotland a wani bangare na bukukuwan a cewar falar takan dibori tsari da jadawalin bukukuwan na nuna sabbin fuskoki da ke tabbatar da tsarin martaba jinsi na mabambanta da ke rayuwa a kasar ingila ta yau a rana ta uku kuma ta ƙarshe ta ziyararsa a hungary paparoma francis ya jagoranci addu'o'i da ɗimbin jama'a suka halarta a yau lahadi a dandalin Corsus Lajos. Shugaban ƙasar Kathleen Novak da prime minister victor orban na cikin waɗanda suka halarci gangamin a yayin ziyarar papa roma francis ya hori al'ummar hungary su ba da masauci ga ɗimbin 'yan gudun hijira da ke karara daga ukraine da yankin gabas ta tsakiya da kuma nahiyar afirka waɗanda ke neman mafaka a nahiyar turai masu kula da lamura sun lura cewa kiran na fafaroma baya rasa nasaba da yadda 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da nahiyar afirka ba sa samun kulawa daidai da tattakurorinsu daga ukraine a nahiyar turai a ƙarshen ziyarar tasa fafaroma ya buƙaci limaman coci a ƙasar su ci gaba da barin ƙofarsu a buɗe ga al'umma tare da tallafawa ƙasar ta bunƙasa cikin aminci da lumana. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kada kuma a manta wato muna watso muku shirye-shirye ne akan mitoci goma da kuma talatin a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita ɗari da biyu baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma gashirinmu na gaba. sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karɓar sabbin shugabanni da za a kafa sabuwar gwamnati da su cikin walwala. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk ababen da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da kimiyyar fasahar zamani. yi madalla. A wani yunkuri na kawo muku cikakken bayani a game da yadda za ku iya shigar da korafi akan masu damfara ta yanar gizo a sunan wasu fitattun mutane ga hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. Mun zanta da shugaban hukumar Malam Abdulrashid Bawa inda ya bayyana irin matakan da 'yan ƙasa za su iya ɗauka idan suka tsinci kansu a kogin 'yan damfara musamman a yanar gizo. Ga yadda tattaunawar mu ta kaya. Batun masu damfara ta yanar gizo waɗanda suke yi a sunan wasu wato impersonation a turance abu ne da ya kara yawa musamman a baya-bayan nan wane irin tanadi tanadi kuke da shi a hukumar efcc wajen yaki da irin wannan miyagun mutane to halima kamar da kika sani efcc tun kafa ta yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati da majalisa ta ba mu dama na duba kuma duk da wani lokaci muna da wurare a ko'ina a inda muke da offices waɗanda an shirya na musamman saboda bincike irin waɗannan mutanen da ke damfarar mutane ta yanar gizo ko ina muna da su muna da wannan tanadin da muka yi kuma muna hulɗa da waɗansu jami'an gwamnati da ke da alaƙa da taimaka muna na ganin cewa an samu nasara a kan wannan abubuwa ba kuma nan kaɗai Najeriya ba har ma a ƙasashen waje ko wannan satin da ya wuce waɗansu jami'in tsaro daga amerika mun zo muyi yi mitin da su inda suke magana cewa suna da information da ya nuna cewa akwai kudade waɗanda suka shigo najeriya miliyoyin daloli na waɗanda mutane suka sata na abubuwan da damfara ta yanar gizo so muna nan muna ta muna nan muna ta dubawa abubuwan da muke yi na wannan kuma ana gama bincike mukan je kotu da mutane kuma mukan samu nasarori a waɗannan shari'o'uka na 'yan damfara ta yanar gizo na'am idan mutum na da korafi lokaci na irin waɗannan mutane na amfani da sunayensu wajen aikata laifi ta yaya za su iya tuntuɓar efcc kamar kika sani muna da offices ko ina a nan najeriya wurare kusan goma sha biyar kana iya rubuta naka korafin ka je ka ba da wannan takarda muna da email addresses waɗanda ake iya samun mu a turo mana da wannan kuma kamar yadda kika sani shekarun baya lokacin da na zo mun yi launching abin da muke kira manhaja muna kiranta eagle eye wannan eagle eye AI ana iya downloading naka a waya ko a android ko a apple a kuma turo mana da information akan waɗannan mutanen mu kuma insha Allah za mu bincika kuma za mu gufanar da su akan kotu kuma za mu kwato kuɗaɗe da suka karba hannun mutane. Na'am akwai waɗanda suke korafin cewa idan suka mika koke akan irin wannan abu yana ɗaukan tsawon lokaci kafin su samu amsa. Ta yaya za su iya shawo kan wannan al'amari na tuntuɓar ko samun kai tsaye cikin gaggawa. Akwai ban mamaki kan mutane su kawo kawo irin wannan korafi don babu abin da ya fi sauki na reply ma mutum da ya wuce ta email ka tura email nan da nan zan iya ce maka ai na samu kuma za a waiwayo kanka akan wannan magana inda kila ake samun dan matsala akai bai yiwa a ce komai irin damfarar da aka wa kowa ta dubu goma ta dubu hamsin cewa efcc za ta yi kamar yadda kika sani efcc hukuma ce wadda aka kirkiro na duba wa'annan abubuwa amma ba mu da wannan lokacin na tsayawa yin wa'annan bincike ayyuka na ƙananan abubuwa mu specialized agency ne kamar ki sani da muka kokarin duba wannan matsala mu notse ta don haka in ma an turo muna da irin wayannan korafe-korafen wanda yake irin haka ne mukan tura su a police ko mu tura su a civil defense don su bincika wanda kila ba irin gefen mu bane na mai namu wannan bincike ma yana tabbata miki da cewa duk korafi wanda mutum ya yi mukan rubuta in ma a lita ne ka turo kamar ta gehen kamar ka yi complain ko kuma ka turo petition ko da an yi rejecting an ce ba hurumin mu bane ko kuma ka riga kila ka je kotu kuma ka kana son iya bincike da muka rubuta maka a rubuce mu baka amsa to balantana ta yin email in ka ce muna ga wani abu kuma ya kamata mu baka amsa muna baka amsa ko waɗanne irin nasarori aka samu a yaƙi da 'yan damfara a waɗannan shekaru biyu zuwa yanzu da kuma irin matakan gaba da za a iya ɗauka saboda kusan kullum mutanen nan suna ƙara wayo ne. Halima mun samu nasarori daban-daban ta wannan fanni amma yana tabbata miki shekarar da ta gabata kawai cikin mutanen da muka gurfanar da kotu kotu ta ce lalle suna yau da wannan laifi wato muka yi securing conviction a kansu dubu daya da dari tara da hamsin yan damfara kuɗaɗe kuma da gidaje da motoci na yan damfarar da muka kwato aka ba gwamnati su ma a bila adadin suna nan da yawan su kuma yana tabbata miki da cewa mu ma karan eh suna canza suna wayo mu ma muna ƙara yin wayo muna nan muna ta koyon wayon nan da suke yi kuma muna nan muna ta ƙara hulɗa da abokan aikinmu na ƙasashen waje kamar yadda na gaya miki satin ma da ya wuce wa'insu sun zo muna irin wannan mitin da su kuma kin sani cewa a nan nahiya ta afirka yamma ni ne shugaban kungiyar hukumomi masu irin wannan aikin namu a nan muna nan muna ta wayannan maganganun tare da kuma Allah ya so za a samu nasara a nan gida muna maganganu da irin kamar NCC ko da za mu kawo wani abin da za mu iya tattara wayannan mutanen da ke irin wayannan abubuwa muna nan muna kokari central bank muna nan muna aiki da su da sauran bankuna mu gani yadda za mu tantance wayannan kuma kin sani cewa ainihin mandate namu na harkan issue na money laundering shi ma yana nan so wayannan mutanen masu sayan motoci masu sayan gidaje wanda ke suna suna yi shi ma Allah ya so nan ba da dadewa za mu samu nasara mu mamaye wannan ta wannan unit da aka kirkiro na school a EFCC da ayyukan da zai yi so in Allah ya so akwai haske nan gaba kuma amma duk da wannan muna ta kokari muna ta kuma roko da bege ga 'yan Najeriya na cewa su dinga faɗin wayannan abubuwa su daina girmama su a inda suke su daina ba su mukamai su daina ganin cewa wai wayannan mutanen sun zo sun samu nasarori uwaye ma muna da muna kira akan a kai. kuma kwanan baya kin sani mataimakin shugaban kasa ya zo wani program da muka shirya ya muna launching integrity clubs da muke son mu bude a kowace secondary school da ke Nigeria. da kuma zero tolerance club da muke son mu buɗa a kowace higher institution of learning a nan Nigeria. to wayannan kungiyoyin Allah ya so za su taimaka mana na waye kan dalibai da ke wayannan makarantun ne na cewa to wannan abin da ake yi fa baya da kyau kuma mu makaranta mu muna nan mun koma makaranta a kai muna ƙara ilimi kuma muna ƙoƙari mu san da cewa lalle lalle mun mamaye waɗannan mutane na wannan sana'a tasu da suke yi wadda ba mai kyau bace. Na'am da ƙarshe menene saƙonka ga 'yan Najeriya ga baki ɗaya akan su yi taka tsantsan da irin waɗannan mutane. To ko shi dai irin waɗannan abubuwa na ɗan damfara yakan zo wani lokaci da wayansu abubuwa wanda hankali baya doka. To 'yan Najeriya su kula duk wanda zai zo ya zo maka da wani abun da hankali bai doka yace ce za ka samu wasu kuɗi na kaza yace zaka samu kaza ko kaza wanda kai ka sani da cewa in ka auna a ma'auni bai kamata a ce irin wannan riba ba ko kuma irin wannan kuɗaɗe cikin ƙanƙanin lokaci to ya kamata ɗan Najeriya su kula lokacin da suka samu irin wannan ya kamata a ce su sanar da mu kamar yadda na yi bayani muka duba wa'annan abubuwa kusan kowane lokaci wannan aiki namu ba aiki bane wai na mu karan kanmu kawai ma'aikata na hukumar EFCC aiki ne na 'yan Najeriya dole ne sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mu zo mu ci maganin wa'annan matsaloli a nan ƙasar nan Najeriya nan ta za ba wasu waɗanda za su zo ko daga sama ko daga gehe ko su zo su gyara mana Najeriya ba babu su mu ne kawai in Najeriya nan Allah ya so da addu'a da taimakon Allah za mu zo mu samu nasara mu ci gyara kasan mu kuma mu zama da cewa mun kori waɗannan mutane masu yi mana irin wannan banna a kasa kuma suna ɓata sunan kasa a yau duniya. To madalla masu magana na cewa idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira ganin irin shawarwari da EFCC ta bayar a wannan zantawa da muka yi muna sa ran za a yi amfani da su don kare kai daga masu ci da gumin wasu ta mummunar ɗabi'ar yin damfara ta yanar gizo. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Halima Abdulrau ke mana fadan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Kewar a gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. Sakon farko sako ne na haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki wanda suka ce samun nasarar kama 'yan bindiga da jami'an tsaron Kano suka yi a hannun wasu ɓata gari hakan nasara ce ga tsaron al'umma. duba da cewa ta haramtattun hanyoyi ne aka mallaki waɗannan bindigun sai kuma sakon muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi a tarayyar najeriya ya ce salam boa hakika tura jirgin soji na sama don kwaso 'yan kasarta da suka makale a sudan da gwamnatin najeriya ta yi abin a yaba ne allah ya kawo wa al'ummar kasar sudan mafita domin kawo ƙarshen rikicin da suke fama da shi amin summa ma'amin sai kuma wani sakon haɗin gwiwa daga alhaji umar forever tare da adam a adam gashuwa suka ce salam boa ta malam dai ba ta wuce amin al'ummar ƙasar sudan allah ya kawo muku da dawamammen zaman lafiya mai ɗorewa da ma duniya baki ɗaya sai kuma sakonmu na gaba daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a yake cewa ci gaba da sheke aya da yin rawar gaban hantsi da 'yan bindiga ke yi a jihar shugaban kasa mai barin gado wato jihar katsina da ma sauran wasu jihohin najeriya inda suke sacewa gami da hallaka ɗimbin jama'a hakan abin jimami da damuwa ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin buhari ce wajen tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a sai sako daga ado salati goma ga annabi rejau wanda ya ce gwamnatin najeriya ta gaggauta kwashe 'yan ƙasarta mazauna ukraine a lokacin da aka fara yakin rasha da ukraine amma sai gashi yanzu tana jan kafa wajen kwaso 'yan ƙasarta da ke sudan wai ko dai wani rai ya fi wani rai a gurin gwamnatin najeriya ne ban sani ba sai kuma saƙo daga sanusi madatai da magaram da Isu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka su kuma suka ce salam doa rashin wadataccen ruwa na sha da ke damun wasu al'ummomin unguwanni da kuma karuka na jihar da magaram gaskiya abin damuwa da dubawa ne da haka muke roƙo ga gwamnatin da magaram da duk waɗanda alhakin samun ruwan ya shafa da don allah don annabi su taimaka wa al'ummar da magaram wurin samun musu da ingantattu kuma tsatsattun ruwan sha. To madalla masu sauraron mu kamin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako. Ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranshi tunda uwata ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirma da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ana kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku To Allah ya kyauta. Kada a manta muna wato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu a Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a najeriya yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da 'ya'yansu gida ƙungiyar tsaffin ɗaliban da suka yi karatu a sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a kano domin neman allah ya kubutar da ɗaliban na najeriya daga tarzomar da take wakana a can ƙasar sudan na'ibin limamin masallacin Juma'a na alfarkan da ke birnin kano dr umar wanda ya jagoranci taron addu'ar ya bukaci hukumomin na najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyon suna kubutar da ɗaliban. Bacin 'yancin 'yan jaridar Amurka da ke tsare a ƙasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba Joe Biden a yayin taron liyafar cin abinci na ƙungiyar wakilan kafofin yada labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta White House. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan yammaci sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai jumbe hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.